mu shafe kowa da nashi ah, nan a Saminu ana maganan tuba masu tuba mutum in ya tuba zai dawo matsayinsa ko ba zai dawo matsayinsa ba ana kan masu cewa wanda ya tuba ba zai dawo matsayinsa ba alama na takwas kullum ba na takwas goma ah, goma da za a anna tsab al'aduwi kwaɗayin maƙiyi fi hadal asi inna ma kana li da'afi ilmihi saboda raunin iliminsa wa fi azimatihi har ya fa shaidan yake nasara a kansa son yusamma jahilan wanda ya saba wa Allah ana ce masa jahili tunda ba don jahilci ba rashin sa ya sa ya bi shaidan rashin saninsa ya sa rauninsa ya sa ya saba wa Allah. Ƙala Qatada radiyallahu anhu ajma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sabon manzon Allah ka sun haɗu ala anna kulla ma asallaha bihi da abinda mutum ya saba wa Allah da shi fa jahala duk abin da mutum ya aikata ya ja shi har ya aikata sako. تدليل يسا وانا جاهل ne فلذلك قال الله في حق آدم عليه السلام ولم نجد له عظما لا مسامش له المامر لا بقولوا الهمة وقال في حق غيره فاصبر كما صبر أولو العظم من الرسل كي حقولي كمن يد ما سهم ما سكي حقولي دقتك منظري wa amma min man qawiyat azimatuhu duk wanda himmarsa ta karfafa wa kamula al ilmuhu ilimin sa ya cika biyun na zama yana da lafi ingantaccen ilimi yana da ingantaccen wa qawya ibanuhu lam yatama fiha aduhu makiyansa ba zai yi kwaɗayi gare shi ba ko da suna ka rike da kyau ai ka gani in ka ga shirsa ya kama kame shi ya daina ibadin ka ne ba ka da addini ne sosai da ka zauna tare da su ka nuna ma akwai addini ba kawai kana zaune da su sai da lokacin da kirsimeti ya suka kama maka kuma za ka zo kana tambayar mutane da kama sai ka zauna da su kuma ka zauna da su ba ka nuna musu ba kyau ba saboda hawa za ka yi zumunci za ka yi dangi ai an ce ai an ce wa kana afdalu wa kana afdalu التاسع أن المعصية ساق لا بد أن تؤثر أثرا سيئا ولا بد dole zai yi tasiri zai yi illa illa mai muni wannan dole ne imma hilakan kulliya kan kai ga halaka gaba ɗaya وإما خسرانا كوتاتيوا إيوه، وعقابا يعاقبه عفو ودخول الجنة وإما نقص درجة كون درجة وإما خبود مصباح الإيمان وعمل التوبة في رفع هذه الآثار والتكفير وعمل المطيع في الزيادة ورفعة الدرجات ولذا ولهذا كان قيام الليل وان يسنيو قيام الليل نافلة للنبي فتهجد به نافلة خاصة فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره يعمل في التكفير وأين هذا من هذا العاشر أبو أخوانكم don ya yi daɗi ba za a yi ta sai ba